personally personal personally eh to shi ke tabbas kamar yadda ake cewa duk wanda ya maida namiji uba zai mata maraya haka ne amma na san ba a tare an zama da yawa wasu mata sun yi wadace ban galanar da zaki tashi daga amarya nan ba wani irin rashin mutunci ne wannan ki fita ban sani ba kuma ki dawo kina ganina ko sallama ba za ki mun ba ashe baki da mutunci kai da masu kasance ban da mutunci kafa ka manta da mu a rashin mutuncin muka haɗu da kai me ne yake kawo mun da ka wace irin magana ce zaki ba kunni nake ji ba ki faɗa mun nan ki me shigowa ta gidan nan daga dukkan alamu akwai wata matsalar da kuke faruwa kake raina mun hankali mana haba yaya na za a yi ka shigo gida a matsayinka na musulmi ba za ka yi sallama ba ko kana takamar gidanka ya kamata a ce kayi sallama saboda kayi wanda ya amsa shi ma ya samu lada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka hawaye idanuwa na farin ciki shi ya sani kuka rabbi ya amsa addu'a ta na zama mata cikin gidanka albashir ni zan yi gare ka in ka yi umarni zani bi ka safiya ku dare da rana zan guji dukkan baci na ran kashi na sawun kashi ya zama mini aljanna a aure ibada ne rahama kuma ai cikar matsayi ne aure mutunci ne da kamala ai daɗin kwarjini ne wanda ya yi a aure zuciya da ya kunga shi mai rabu ne zuciya guda da ya alkawari yau mun yi alfahari ne Allah ka sa ka zama to silar na ka ci tsoron Allah da abin da kake yi ka tuna da cewa za mu mutu akwai ranar sakamako da Allah zai tsaye da ni gani da ka kar da cewa Allah baya ya fi laifi tsakani ba gafara ta idan ka cika kai dan halaka ne ka sake ni a daren nan idan kuma ka sake ni ba kai baka cika kai dan halaka ba lalle ni dan halak ki je na sake ki saki daya ki got jobi be my